الخلق ليعبدوه وأودع فيهم العقول ليعرفوه وعرفهم بأسمائه وصفاته ليوحدوه ويطيعوه وأسبق عليهم نعمه ظاهرة وباطنة ليشكروه علموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاهدروه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنا السماء فعلاها وسفح الأرض ودهاها ونصب الجبال فأرساها وأنشأ السحاب وأداها وفجر المياه وأجراها وأنبت الزرع ورواها وبث الثواب ورعاها وإن تعدوا نعمة الله لا تهتوها وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله أكرمنا الله بنبوته ومن علينا ببعثته وأتم به علينا نعمته وجعل خاتمة رسالة في رسالته الله يعلم حيث يجعل رسالته وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وإخوته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل اتقوا الله رحمكم الله واغتنموا لهفات الأعمار وما أسر أنكفاؤها انتهبوا الفرة الثانية كل فواتها وأعدوا ليوم الهتاب أدوية صوابا فإنما يهاجم الناس من لا يخفى عليه خافية من أهوالها ومن أراد النجاة فليخالف النفس وهواها وجزاءكم بصائر من ربكم ومن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ عباد الله نحن اليوم في موعد امرأة موسى وظلم فرعون وكيف ندى الله موسى وأهلك فرعون وقومه وشيئا من فضل آشوراء إن قصة موسى عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام أقوى قصة القرآن هذه قصة جمعت بين أهوال الطغاة الظالمين المفسدين وبين أهوال المؤمنين المسلمين المستضعفين وبينت عاقبة ومآل كل طرف إن فرعون ألا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستحق طائفة منهم يذبه أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون إنها قصة عظيمة تحدثت عن الإيمان والكفر وعن الشدة والفرج وعن العسر واليسر قصة مليئة بالفوائد والإبر وبعد أن وضعت أم موسى خافت عليه فقال الله سبحانه وتعالى لها وأوحينا إلى أم موسى أن أرجعيه فإذا خفت عليه فألقيه في الدم ولا تخافي ولا تهزني إن رادوه إليك وجائلوه من المرسلين وقال تعالى أوحينا إلى أمك ما يوحى أن كذبتيه في التابوت فاكذبتيه في اليم فليلكه اليم بالساهل يأخذه عدو لي وعدو الله وألقيت عليك مهبة مني ولتصنع على عيني تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تهزن اليم بأمر الله سبحانه وتعالى لا ملجأ آمنا اهتدنت طفل الرضيع ويقذف الله مهبته في كلب امرأة فرعون قال تعالى لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتسبه ولدا ويسخر الله فرعون لموسى ليتربى على فراشه ومائدته جاءوا لموسى بالمراضي فعافهن وتقدمت أخته تعرضه تعرض أن تأتي لهم بمرضعة قبلوا فجاءت بأمه قال تعالى فرددناه إلى أمه كي تسر عينها ولا تهدن وليعلم ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وإلما وكذلك نجزي المحسنين أمر الله موسى أن يذهب إلى فرعون قال الله تعالى اذهبا إلى فرعون إنه طغى وهذه مهمة شاقة فقد فرعون الألوهية بلغ الغاية في البغي والغرور وهنا يسجل يسجل نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام درسا منهجيا للدعوة والدعاء وهو أنه طرح نفسه بين يدي الله بين يدي الله مسبحا وذاكرا فهذا زاد كل دائية مرد قال الله جل وعلا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أفقد به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال فاسكتي تسألك يا موسى قال تعالى بعد هذا ذهب إلى فرعون إنه طغى يقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يفتح إلى أن قال فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إلا قد أوهي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه هذا قال فمن القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء وأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات النهى منها تحقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى هذه سورة طه وفي سورة الآرات قال الله جل وعلا وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق جئتكم ببينة من ربكم فأرسل إلى بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأتها إن كنت من الصادقين فألقى فأتاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساهر عظيم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأتاه وأرسل المدائن هاشرين يأتوك بكل ساهر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإن كنا من المقربين قالوا يا موسى إما أن تحيي وإما أن نكون نحن الملكين قال ألقوا فلما ألقوا سهروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسهر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي أساس فإذا هي تقف ما يأتكون ووقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا الساخرين وألقي السهرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون هل ذلك قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأسلمنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تسم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين فهكذا جعل فرعون أوتادا لألسنة جنس مزاهم قال الله جل وعلا وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين هكذا اتى الفرعون فسح الفساد في الأرض حتى قالت حتى قال قال لدعائه أنا ربكم الأعلى بل وقد أمر بعبادته كائلا ما علمت لكم من إله غيري زين له سوء عمله وصد عن السبيل ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون بعد أن بلغ الذروة في الفساد أراد الله أن يهلكه أرسل موسى فأمر موسى أن يخرج هو وقومه قال الله جل وعلا أوهينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم مطرعون فلم ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن بأي ربي سيهدين أوهينا إلى موسى أن ادعب بأساس الدهر فانفلت وكان كل ترك التود العظيم قال الله جل وعلا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين قال الله جل وعلا الآن وقد عصيت وقبل وكنت من المسلمين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن كنت واتى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبه الظالمين الى كل ظالم متدبر ولا تحسبن الله قاتلا عما يعمل الظالمون انما يؤثرهم ليوم تشخص فيه الابصار بارك الله لي ولكم في القران العظيم وجمعني وإياكم في الخير الحمد لله رب العالمين الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لسانه وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد عباد الله اتقوا الله واهدروا الظلم فسمه وبيل وعاقبته وقيمة في الدنيا والآخرة وكل من ظلم غيره فوالله من يفلح كيف والله تعالى يقول انه لا يفلح الظالمون وكل ظالم خائف خاسر محروم من التوفيق في الدنيا والآخرة قال الله جل وعلا فقد خاب من همل ظلما وهداية الله أبعد ما تكون عن الظالم والله لا يهدي القوم الظالمين ألا لعنة الله على الظالمين وبئس مثوى الظالمين وبئس مثوى الظالمين وقيل بعدا للقوم الظالمين إن الظالمين لهم عذاب أليم على إن الظالمين في عذاب مقيم يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم الدار لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواز وكذلك نجزي الظالمين ومن سنة الله جل وعلا في الأرض نصرته للمظلوم قال الله تعالى في حديث قدسي وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين لتظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم آخره يفضي إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم عباد الله إن هذا الشهر شهر المحرم من أشهر الحرم الأربعة وهو شهر نصر الله سبحانه وتعالى فيه الحق في يوم العاشر من المحرم جد الله موسى من كيد فرعون واهل فرعون وقومه أقامه موسى عليه الصلاة والسلام تعظيما له وقامه النبي صلى الله عليه وسلم فقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون وجد اليهود يصومون يوم آشوراء فسئلوا عن ذلك قالوا هو يوم الذي أظهر الله فيه موسى بني إسرائيل على فرعون ونحن نصومه تعظيما له وقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم وأمر بصومه وقال إنه يكفر السنة الماضية وأمر بصيام التاسع أو الهادي عشر منه بمخالفة اليهود ya ta tabbata da Allah matsakaicin sarki wanda ya kaji halitta domin su bauta mashi da kuma sanya masu hankali domin su gane shi su san shi da kuma sanar da su sunayen shi da siffofin shi domin su kaɗaita shi su yi ta a gare shi ya zuba masu ni'imomi su bayyanannu da ɓoyayyu domin su gode mashi malamu masu ya'lamu ma fi anfusikum su sani Allah ya san abin da shi cikin zukatan ku ku kiyaye shi ashhadu Allah ilaha illallah ina mai dawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kaɗai ya taɓa shi abokin tarayya wanda ya kaji halittar mai ya ɗaukaka ya kaji halitta kai ya tsinta su ya kafa duwatsu ya karfafa su ya da ruwan su ya gudanar da su ya tsirar da tsirrai ya shayar da su ya halitta dabbobi ya hore mana su wa in ta'uddu lahi la tuhsuha inda za ku ce za ku ci dukkan ni'imomin Allah akan ku ba za ku ciya ba ina mai shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah ina mai shaidawa lallai annabi Muhammad bawan shi ne kuma manzon shi ne masoyin shi ne badadayin shi ne Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka al'ummar mu da shi da shi Allah madaukakin sarki ya fifita al'ummar mu da shi Allah madaukakin sarki ya cika ni'imomin sa mu da shi Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka wannan al'umma ta mu Allah mutuntacin sarki ya zaɓe shi ya zama toki da makin annabawa wallahu ya alamu haiti ya tsali risalata Allah shi ya san inda ya dace ya sanya manzanci kira da amincin Allah su da ta arika dare shi da halayen shi da sabbin shi da tabi'an shi da dukkanin waɗanda suka bi tafarkin su har zuwa ranar alkiyama bayan haka ya su bayan Allah ina muku wasiya ta kaina baki ɗaya da tsoron Allah a duk inda muke a ɓoye ko a bayyane. Mu ji tsoron Allah mu yi amfani da dukkanin damar da Allah maɗaukacin sarki ya ba mu tana ta rayuwa. Mu yi amfani da lokacinmu na kwanakinmu, cikinmu watanninmu na ba baki ɗaya. Kada mu bari wata dama ta zo ta wuce mu ba tare da mun amfana da ita ba. Mu yi wa kawunan mu tanadi. domin gamuwa da ranar hisabi hakika wanda kuke gamu da Allah bai yi tanadi wanda ya dace ba wannan ya taɗe kuma ya yi asarar rayuwar shi wanda duk yake bukatan tsira a duniya shi da lahiran shi lallai ne ya saba wa san zuciyar shi Allah madaukakin sarki yana cewa a ja'a kun basairu min rabbikum hakika ayoyi waɗanda za a iya gani da kusanin sun zo maku daga ubangijinku kamar abukara falinat wanda ya iya buɗe ido ya ga waɗannan ayoyi ya ɗauki ido a kan su ya tsaya ya bauta ma Allah ya yi amfani da damar da Allah ya baki ya yi wa kanshi tanadi wannan kanshi ya yi mawa Wani an ya fi alaiha wanda kuma duk ya tauda kai ya jinsa idan shi ya kasa ganin waɗannan ayoyi wannan shi ma kan shi ya yi nawa, kuma ana alaikum bi hafiz Allah ya ce wa manzon su gaya masu cewa kai ba ka manto mai kaba da kariya a gare su ya ku gayin Allah yau muna bakwai ga watan Muharram kiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara ta dubu ɗaya da hudu arba'in da hudu wanda ya yi daidai da biyar ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ishirin da biyu mai Ladiya. ƙasar mu a yau ta shi ne kisar annabi musa alaihi salatu wassalam da kuma azumin ashura da tasu'a ka kisar ta annabi musa alaihi salatu wassalam ta tara wa'azuzzuka masu tarin yawa a cikin ta zamu ba yadda yanayi na azzalumai ya kasance da yadda Allah maɗarkacin sarki ya yake tsada ga azzalumai ya ba su dama ko da za su ba wani lokaci kuma ya yi masu talala mai kamar su da ba su dama domin su kuma da fasadin su bayan ƙasa ta yadda idan ya tashi don ba za su fi ba hakika lokaci na fir'auna Allah madaukakin sarki ya ba shi dama mai tsarin yawa ya ba shi mulki mai girma mai karamin karfi Allah madaukakin sarki ya ce inna fir'auna ala fil ardi lallai fir'auna yayi tagawa a bayan kasa wa ja'ala ahlaha shi'an yastahiqu qa'ifatan minhum wa yastahyi nisa'ahum yastahiqu qa'ifatan minhum yuqtilu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum yana kaskantar da waɗansu al'umma daga cikin al'umma shi su ne bane isra'il yana ɗaukaka waɗansu al'umma daban shi ne ƙabilan shi na kisawa yana kashe yaya na bane isra'ila jihuhum yana yayyanta su domin fir'auna an ruwaito cewar ya yi mafarki ko ya ga wani abu cewa wani ya zo daga cikin bane isra'ila ya ba shi matsala ya haifar da matsala a cikin mulkin shi da ya tara dokayen shi kan bayan su ce suka ce ai za a haifi wani ɗaki da cikin isra'ila shi ne wanda zai yi karshen cikinka sakamakon haka fir'auna ya sanya tsanani a kan banu isra'ila suka zamanto kullum ana tsaurara musu duk wata mace da take da ciki da kuma mata killace ana nan ana ta har lokacin da za ta haihu tana haihuwa a gabanta ta a ɗauko ɗanta a duba a gani da zaran an cewa namiji ne za a yanka shi a gabanta da duk ka gana ahu ba ya sa yi nisa ahu amma matan ce a kyale su kawai matan kuma aka bayar da su bayi a kullum rana sai sun shi a cikawa sun yi ayyuka ki masu bauta a ɗan su fita ki je neman abin da za su tsanani lokaci ne na tsanani wanda Allah maɗaukacin sarki ya bai wa fir'auna dama domin ya yi amfani da wannan dama ya bauta ma Allah amma ya wasu da wannan dama Allah maɗaukacin sarki ya ce Na kana min al lallai fir'auna ya kasance cikin masu yin fasadi a bayan ƙasa Allah ya ce ba wannan dama da muka bashi yake fasadi a cikin ga abin da muke son mu yi nuridu an nuna ala alladhina su'ifu waɗannan da suka da muna son mu yi masu wata mai girma wa naj'alahum a'immatan mu sanya su su zamanto waɗansu shugabanni bayan kasa wa naj'alahum alwarithin mu su sune masu gadin bayan kasa wa lahum fil ard mu kuma ba su dama a bayan ƙasa wa nuriya fir'auna wa hamana وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون da fir'auna da hamana da ainihin bataliyan na mayaka suke tsoro wannan abu sai ya tabbata me ya faru a dai wannan lokaci na tsanani mahaifiyar annabi musa alaihi salatu wassalam ta samu ciki a daidai wannan lokaci na tsanani a lokacin ne ta haife shi haka kuma ta yi sai ta tsorata domin kada a zo a kama shi a yanke a gabanta amma me ya faru Allah madaukakin sarki ya ce wa awhayna ila ummi Musa an arji'i kai wahayi da ilhama zuwa mahaifiyar annabi Musa cewa ki shayar da shi idza qiti alayhi fa alqihi fil yammi idan kin ji tsoro a kan shi ki dauke shi a cikin wato cikin teku ki jefa shi a nan wata suna aya tun cikin surat Taha Allah madaukakin sarki ya ce kitan ya ci a cikin akwati ki akwatin ki je cikin ki ki jefa wannan akwatin fal yulkihil yammu bisahil wannan teku zai jeho da wannan akwati zuwa gaban ruwa gaban cikin nan ya kullu aduwwul li wa aduwwul la dan adawa na makiyana su za su zo su cince shi su ɗauke shi kuma ɗan adawan shi makiyan shi su ne za su zama ƙarfe shi abin ban mamaki teku ya zama to mafita mai aminci da annabi musa alaihi salatu wassalam teku duk yadda muke ganin shi gaban tsoro da bala'in da ke cike shi ya zama to mafita mai aminci da annabi musa haka bayan mutanen fir'auna sun kawo shi zuwa ga fir'aun fir'auna yayi yi fushi ya aka tara mutane domin a nemo wa cikin mahaifiyar shi wannan ya faru Allah maɗaukakin sarki cikin ya tsananin san annabi Musa a cikin zuciyar Asiya matar fir'auna Allah maɗaukakin sarki ya ce ba alkaitu alaika mahabbatan minni wa litusna'a ala ayni sanya wani irin so gare ka da su waɗannan mutane suna matuƙar kanta shi kai wani kauna cikinta da abin da ya faru ya manta da abin da yake ji ma tsoro sai ga ƴar uwar shi annabi Musa ya yake kiranta su ciki cewa su idan kuna bukatar in nemo muku wadda za ta tayar da ta tayar da shi ni zan kawo muku wadda za ta tayar da shi daga nan ta kira mahaifiyan bayan ita asiya ta nuna cewa tana son wannan ɗa tace la taqtuluhu ata an yanfana aw la taqidahu walad kada ku kace shi wannan tana wa ya amfane mu sai mu ma rike shi kaman da a wajen mu aka bi aka yi mu mahaifiyar annabi Musa alaihi salatu wassalam da karkanta ta da shayar da shi cikin gidan Fir'aun wanda zai zo da zamanto shine karshen mulki na fir'auna da shi Allah madaukakin sarki ya sanya gidan fir'auna nan ne mafaka mafi aminci da gare shi anan ya tashi anan ya jibo anan ya rayu Allah madaukakin sarki ya ce faradadnahu ila ummihi kai da ra'aynuha wala tahzan muka mayar da annabi Musa alaihi salatu salam zuwa ga mahaifiyanki domin idanun take sunyi a samu kwanciyar hankali da kai bikin ciki wali ta'lama anna wa'dallahi haqqun kasancewa kuma alkawarin Allah gaskiya ne da wannan zamu lura da cewa lallai alkawarin Allah gaskiya ne yana bayar da nasara ga dukkanin wanda aka zalunta haka dukkanin zalincin gani yana faruwa a bayan ƙasa Allah mu yi haƙuri mu koma zuwa ga Allah wata rana zai kare lokacin da kake kallon zalunci yayi girma kwakwalwar ka ta rufe ka gane ta wata hanya Allah mu sarki ka wata shi ba sani ba Allah ki sarki kila ma hanyar a hannun ka ta ce ba sani ba fatan mu Allah maɗaukaki sarki ya kuranye mana bala'o'in da suke faruwa da gobe a wannan kasar samu mai albarka bayan nan falamma balaga ashiddahu wastawa atainahu hukman wa ilma bayan annabi Musa alaihi salatu wassalam ya kai girman shi ya kai karfin shi Allah madaukakin sarki ya ce atainahu hukman wa ilma in muka ba shi hukunci muka ba shi ilimi daga nan ne Allah madaukakin sarki ya tayar da shi a matsayin annabi ya ce ka je zuwa ga Fir'auna ka yi masa wa'azi ka kira shi zuwa ga Allah Allah ya ce zahaba ila fir'auna innahu tagha ka zuwa ga Fir'auna sai da ɗan uwanka annabi Musa alaihi salatu annabi Harun alaihi salatu wassalam lallai fir'auna ya yi tsagawa me ya faru kamin annabi Musa alaihi salatu wassalam da tafi zuwa ga fir'auna da yi wa kanki tanadi wanda anan ne annabi Musa alaihi salatu wassalam yake sun fita mana manhaji na da'awa sai da ya koma zuwa ga Allah ya ci gaba da roƙon Allah mafi sarki Allah ya masu dambatar kuma ya sanya fasaha da balaga a cikin shi yace qala rabbi shrah li sadri ya Allah ka mani da zuciyata wa yassir li amri ka sauƙaƙe mani al'amurana wa halul uqdatan min a warware kalli da yake akan harshe na ya kahu qawli in yi magana su fahimci wannan maganan su sami fahimta alli waziran min ahli sanya mani wani mataimaki daga cikin ahalina haruna akhi ya zaɓi ɗan uwansa harun alaihi salatu wassalam wasbid bihi ajri ya ce Allah ki karfafa ni da shi wa asbid amri ka sanya mu yi musharaka da shi a cikin al'amurana sai ni tabbihata kafira dan mu yawaita ingantanka ya Allah mu yawaita yi maka tasbihi wa tadhkuraka kafira, mu yawaita an ambatanka innaka kunta bina basira kai ne mai gani a mu Allah ya ce ko cika ci ya Musa mun baka wannan idan mun karfafa ka duk abin da ka roka an baka yanzu ka kai zuwa ga Fir'auna amma idan ko lallai lallayyinan Allah ya tadakkara aw yasha in kun je ka idance mai laushi zuwa gare shi kasance mai laushi zuwa gare shi domin mulki ke hannun shi a lokacin. hikima ta da'awa kula na hukunan layinan la'allahu ya ci ɗaɗɗa a wuyarsa suna yi zai suna Allah ko kuma ya ji tsoron Allah kuma Allah maɗaukacin sarki ya ke cewa ba ta yi ina rasula rabbika fa'artil ma'ana bani isra'ili je ku ci ku annabawan Allah ne manzannin Allah ne zuwa gare shi fa'artil ma'ana bani Isra'il. da mana banu isra'ila wala tu'azzirhum ka daina azabtar da su jinaka bi ayatin min rabbi an zo maka da ayoyi daga ubangijinka wassalamu ala mulki wa alhuda amin Allah ya tabbata ga dukkanin wanda ya bi shiriyar Allah madaukakin sarki suke cewa inna uhiya ilaina ala annal azaba ala man kadda wa tawalla kun ga ba ce lallai azaba za ta tabbata gare ta ba suka ce lallai an yi mana wahayi cewa lallai azabar Allah tana tabbata akan dukkanin wanda ya karyata ayoyin Allah ya juya baya ya kai da su zuwa su amma mu duba mu ga yadda su fara yayi girman ki Wala fa rabbuka ya musa sai ya ce wane ne wannan ubangiji naku ya kai musu qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada ubangiji nan namu shine wanda ya halitta dukkan komai da kuma shiryar da dukkan komai qala fama balul qawmil ula yanzu sai fara tayayya bayan an sanar da shi Allah an sanar da shi tauhidi na ubangiji sada cewa shi ne wanda ya halitti dukkan komai kuma ya cikin da dukkan komai sai ya ci balil koronil ubi waɗancan alkaryu kuma waɗancan karnoni waɗanda suka rigaye mu suka wuce kuma menene labarinsu sale علمها عند ربي في كتاب annabi Musa ya ce ilimin wannan yana a wurin ubangiji na a cikin littafi la yadillu rabbi wa yansa ubangiji na baya fatewa kuma baya taba yin mantuwa alladhi ja'ala lakum al-ardha mahadan ya fara kawo musu ayoyin Allah ya fara nuna musu halittun Allah masu girma ko da zai shirya الذي جعل mahadan shine wanda ya وانده سمتها مكتا وَتَلَكَلَكُمْ فِيهَا سُهُلًا da canya muku hanyoyi a cikin ƙasar nan wa an zala mina sama iba'an shi wanda ya sassuka ruwa daga sama fa aka rajana bihi azwajan min nabatin shidda muka tsirar da tsirrai na tsirrai da bantaban kore biyu Allah ya ci kuluwar au an amaku ku kuma ku yi kiwo da dabbobinku ku ciyar da dabbobinku inna fi zalika la ayati li ulil nuha kalle a cikin wannan akwai ayoyi ga waɗanda suke ta hankali min ha na tsanakum ko fiha nu'itukum daga gare ta wannan cikin muka halitte ku a cikin ta da ku kuma wa min ha nukhrijukum taratan ukhra daga gare ta za tayi ku wani lokaci ba kun wa'azi azizuwa ga fir'aun amma dan cikin surat Allah Allah mata cikin sarki yake cewa Allah Musa wa Fir'aun inni rasulun min alamin annabi Musa ya ce wa Fir'aun ni manzo ne daga ubangijin talikai hakikan ala Allah aku ala Allah illa al-haq gaskiya ne daga Allah akan cewa ba zan fadi wani zance akan Allah ba gaskiya addu'a cikin da bayyana min rabbiku ka zo maka da ayoyi da ku kamar irin waɗansu ayoyi da an bada yanzu nan farisi mai iya bani isra'il ka tafi bani isra'ila ka tafi su tare da ni wala ta ajin mun ka daina azabta da su kala in kun tafi ita fi ki auna ya ce ko ka zo da wata aya ka ce biha in kun tafi na sadiqin kawo mana ayan nan ga mana ita bani in har kai ka tafi da gaskiya ne فألقى أصاه فإذا هي ثعبان مبين فشاء النبي موسى عليه الصلاة والسلام سيقف سيجيب فإذا هي ثعبان مبين فشاء sai wannan sanda ta ta zama wani katotan maciji mai girma da ta bayyana a cikin kowa yana gani wani ga ayyadahu fa idan hiya bai na nazirin ya sa hannun shi a hammata yana tagowa ka hannun shi yana haske da wasu me zai faru fadawa kuma miyagun fadawa miyagun ministoci na fir'auna alal mala'u min qaumi fir'auna inna na la sahirun azim waɗannan fadawa na fir'auna manyan gari da suka ce wannan da gani lallai wani irin matsafi ne mai girma yuridu ayyukum min ajikum ma ga ta'murun yana so ya fitar da su ne da wannan ƙasar naku bi bayar da umarni ya za ku yi shi yanzu ya kamata ba a kan yadda za a yi da shi alo arjihu aka wa arziki da ya ine su ke su kale shi da shi da takuwan shi ke su amma a je arsilfil maja'ine hashirin a aika cikin garuruwa birane daban-daban ana yekuwa ana neman dukkanin waɗanda suke masana tsafi waɗanda suka san makamar sihiri ana neman su shiga wajen fir'aun da su kashi sahirin alim da manya-manyan matsafa da ƙasarsa to bayan sun zo da wannan matsafa wata a saharar fir'aun bayan sun zo قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الخالدين to yanzu muna tattaunawa gara mu yi tsada kamun a fara wannan aiki inna lana la'adran in har muka yi galaba a kai shi lallai to muna da wata irin lada muna da wani sakamako babba mai karfi mai girma in kuna nahnu da ghalibin in har muka yi galaba a kan shi qala na'am wa innakum lamin al-muqarrabin yace kwarai sai hamma na yi muku alkawarin cewa ku nan zan ku wani ku ku ku wannan in ba ki mulki kaza wannan in daura ki minista kaza wannan kan ya ci kaza yakula min al-muqarrabin daidai lokacin fir'auna yake cewa ya musa fada allana al bainana wa bainaka maw'idan kana nuqsihu nan wala antum kanan suwa akwai musa yanzu sai mun gane kai mace hirki ne mun sanya mana ranar da za a zo a yi fito na fito da mu da sai mu ga wane ne ya ci girman tsaki mu ga nasa ne ya fi namu gaskiya ko ku namu da ya ci gaskiya da albaina na wa bainaka mawqitan la nukhlifu ya mana ranar da ba za mu saba ta ba hu wala anta abanan suwa mu ba za mu saba ba sai ma ba za mu saba ba a sanya wuri filin da za a zo a yi wannan abin nan na fito annabi Musa alaihi salatu wa salam yace mawqidukum yawmuddin wa an nasu biha yace ranar da na baku ranar da zamu zo mi wannan fito na fito shine yawmuddin yawmuddin shine ranar goma da watan Muharram irin wannan watan da muke a cikin shi yau muna bakwai kwana uku ya rage ranar goma ga watan Muharram ta zo Yau dina a wajen mutanen tsakona rana ce ta kulla mai girma a wajensu rana ce ta idi da suke biki suna yin bukukuwa a cikin wannan rana rana ce da suke fitowa kwankwalkwatansu ainihin ɗauki kado ne aka sa masa suna yau yawon dina sanya kaya da sati da duk wani kaya na karau da suke da su da suke da su a wannan rana za su sanya Nabi Musa alaihi salatu wasalam ya ce yawmul dina wa an yuhsara nas kuma a tara mutane a lokacin hanci lokacin gari ya waye rana ta fito kuru-kuru ido na ganin ido domin sun ba wani yayi na daban wanda ba za a iya gani ba me ya faru lokacin da suka zo sai suka ce halu ya Musa in ma an tuciya suka ce ya kai Musa to gashi mun ga mun taru imma an tulkiya wa imma an nakuna jahlul ko dai ka jefa ko kuma mu mu fara jefawa fara gabatar ta naka tsirin ko mu mu fara gabatar da namu qala alqu ya nabi musa alaihi salatu wasallam ya ku fara mu gani ku jefa na ku lamma alqaw saharu ayunan nas wata tafi su jefa sandunan su saharu ayunan nas sai suka ainihin yi sihiri suka sihiri idanun mutane mutane suka fara ganin cewa ya kayyalu ilaihi an da hata suna ganin cewa waɗannan wasu matijai ne manya-manya ga sunan suna gudu kawai da halakar da mutane a wujasta fi nafsihi kifatan musa annabi musa alaihi salatu wa salam ya ji kamar zai tsorata a cikin zuciyar Allah ya ce kuma la ta kaf ka ce karka tsoro in yata an ta'ala kai ne wanda kake maka cikin وعلك ما في يمينك تكبر صنعه جيفا أدنك يسعى هن جامنك زي تتام جيفا زي حديث فتع النبي موسى عليه الصلاة والسلام يجيفا ونن تبدأت في تسمى مكتبية جيفا هكي يدكن من قبابا آية أن تجاو تقوما تبدأت النبي موسى يقام بفرشي مسهر تا تنقل من دي فرشي me ya faru da su Allah ya ce wa ulkiya saharatu sajidin ta ce waɗannan matihirta suka faɗi suna masu yin kira da Allah maɗaukacin sarki aman na bi rabbi alamin lallai mun yi imani da ubangijin talikai domin sun san makaman tsafin su sun san ba abin da zai rinjayi wannan tsaki na su ba Allah ba imani aman na bi rabbi alamin rabbi musa wa harun lallai ubangijin nan na annabi musa da harun sun yi imani da sun yi imani zuwa gare shi amma fir'auna ya ce fir'auna ko da ya ga haka sai ce amintun jihi kabla an azana shin har kun isa ma ku yi imani da shi kun gabanin mu koma mu tattauna mu duba a gama bincike a tantance kan mu tabbata sannan mu ba ku umarni mu ci imani kawai za ku imani da shi innahu la makrun makartuhu fa fil madina yace a cikin wannan wani makirci ne kuka tsara da shi da annabi Musa kenan cikin kanku daya wani makirci ne kuka tsara makartumuhu fil madina tukhriju minha ahlaha domin ku fitar da mutanen garin Madina nan ku fitar da mutanen garin Misra nan لتقطع عن أيديكم من خلاف saboda haka ne zan tattare hannayenku bisa da saɓani in sare hannun dama in yanke kafar hagu kammala utaliban na kunci jihorin nafla sannan zan ainihin tsire ku ainihin ku tsiren dabino daban-daban da ta'alamun na tsarkina a tsaddu azaba ko abu domin ku gane wane ne ya fi tsananin azaba da haka kauna ya sanya turaku da tsire waɗannan ya jikke su waɗanda suke imani da annabi musa alaihi wasallam amma su saboda tsananin imanin su suka ce babu matsala zuwa ga ubangiji mu za mu koma muna fata a wata cikin sarki da zuwa mana wani hakuri wanda za mu iya yin hakuri da dukkanin abubuwan da za mana don haka hakuri ake yi da dukkanin wani tsanani da aka samu me ya faru bayan wannan fir'aun ma'anan nan Allah mata shi asiya wadda ta hana ya kashe annabi musa alaihi salatu wassalam ya waiwaya zuwa gare ta ita yana azabtar da ita ya rika tunyawa a kama ta a kai ta can alalan dutse a hau saman dutse da ita a nuna mata ita a cikin a jikoki kin yi imani da annabi fir'auna cewa shine Allah ce yi imani da cewa Allah annabi Musa da Harun shine ubangijin talikai shine ubangijin fir'auna sai bai da ta tambaye ta yaya in koma ko mu mayar da ke ce ina nan jika da imani nan haka sai yasa aka yi mata ciki zo aka ta hannayenta hagu da dama kafafuwanta aka bankare ta sannan aka kai mata da zai suka dinga taranta lokaci mai tsawo aka tsaye dai bayan lokaci lokaci ya nufe ce yaya in sauka daga kan ra'ayinki ce na yi imani da cewa ubangijin annabi musa da ubangijin annabi harun shi ne ubangijina kuma shi ne ubangijinka shine Allah madaukakin sarki ya mana misali ita yace wa daraballahu matalan lil ladina amanu ra'ata fir'aun Allah ya buga wa muminai misali matar fir'auna qalat rabbi ibn li indaka baytan fil janna da tace ya Allah ka gina mani wani gida a cikin janna da aka bice ta a dai wannan sai ya nuna mata gidansa a cikin janna abin da fir'auna yake masa na azaba ba ta jin radadi ta cikin zafi saboda ta ga gidanta na aljanna قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين الله تسير دني دغ فرعون دا aikin shi Allah ta tsira dani daga ainihin mutane waɗanda suke azzalumai fir'aun ya dinga yin fasadi a bayan kasa fir'aun ya kai matsayin har da mutane yana cewa ana rabbukum al'ala yana cewa ni ne ubangiji kuma fi girma mafi kusa ya tsara mutane ya ci alimtu min ilahin ghairi sun suna da wani abin bauta in ba ne ba shi ne aka ce har sai ɗan da kansu yana mamakin kauna ya ce kai ni in ban da wauta ni da na yi sanadin ko da baban ku annabi adam da aljanna ban yi ibta'in cewa ni ne Allah ke ta tsananin wauta na fir'auna tsananin fasadi da tazawa a bayan ƙasa na fir'auna yake ma alimtu min ilahin ghairi ban san kuna da wani abin bauta a bayan ƙasa ban da ba wa na ja fir'aunu fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti fir'aunu ya kira mutanen shi ya ku mutane na ba ni ke da misra ba kuma waɗannan kuna da suke gudana ba bisa da na suke gudana ba a rudin fir'aun bayan Allah ya maɗaukacin sarki yai. haka kuma Allah madaukakin sarki ya so ya halakar da fir'auna sai umarni ga annabi Musa alaihi salatu wassalam yace wa awhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum mutawa'un haka yi wahayi zuwa ga annabi Musa cewa ka ci tare da bayina lallai za su biyo ku fir'auna da bataliyan shi da rundunar shi za su biyo ku amma ku fita daga wannan kasa ku fita ku fita kawai Musa alaihi salatu wassalam ya fita bayan ya fita suna cikin tafiya ta cikin malakiku da za a yi a tsallake wannan tafi babu hanya suka waiwaya baya suka daga taliya da rumbuna ta auna sun yi su kawai in sun kalli gabansu ga teku su kuma ga fir'aun yana zuwa da taliyan kalan matara aljam'ani qala ashabu musa inna lamudarakun lokacin da suka hanji wata bataliya suna kallon su wannan bataliya ta kakkana na kallon mutanen annabi musa mutanen annabi musa su suka ce ina la mudrakun shi ke nan fasar ce mu ba annabi musa ta tsananin imani ya ce kalla ba haka ba ne inna ma iya rabbi da yahdin lallai tare da ni a kan ubangiji na allah da ba mu fitar a ce anan za mu gane duk inda tsanani ya kai tsanani take ganin an kai karshe Allah madaukakin sarki Allah ji ba ku fitar وأوهينا إلى موسى أن برد عصاك البحر Allah ya ce muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa sai wa ka da sanda ka biji wannan tafi da ita annabi Musa ya daga sanda ya bugi ku irin fallaka da ruwa ta yayi da yi nan yayi kan kowane gefe an falaka fa kana kullu shirkin saudil azim kowane gefe sai da ya zama wani duke mai girma Matsakiya kuma tsakiya Allah maɗaukakin sarki a cikin masu da hanya mai rairayi da take da aminci ba su da soci. Hajji Musa alaihi salatu wa salam ya shiga da shi da mutanen su suna wucewa lokacin da suka kai tsakiya Fir'auna ya zo daidai gaba da zuya ya ciwo mutanen shi yana dariya kun gani ko ruwa ya tsincewa ni ne Allah an gani yadda ruwa ya buɗe mani domin in shiga in kama wancan makin nawa ba ta lalace ne kamar ta ce Allah madaukakin sarki ya mashi ba lokacin da annabi Musa alaihi salatu wa salam ya karkata a cikin lokacin fir'auna da mutanen shi suka kawo tsakiyar teku a cikin lokacin Allah madaukakin sarki ya umarni ga wannan teku da ya zame gaba ɗayan shi markaɗa fir'auna da mutanen shi lokacin ruwa ya shakare fir'auna da ya ga babu makawa halaka ta zo gare shi dai lokacin sai yake cewa yake cewa amantu billadhi amanat bihi annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il yake cewa nayi imani cewa lallai babu kawa da gaskiya sai wannan wanda banu isra'ila suke imani da shi wa ana min almuslimin yana cewa lallai yanzu ni ina cikin musulmai Allah madaukakin sarki yace a al'ana sai yanzu wa kai ta kallu bayan kayi fasadi kayi kiyayya kayi dawa a bayan kasa da kun kaminal masjidin ka su masu fasadi a bayan kasa Allah ya ce manu na jika bi ne. dan ka mu samar da kai da jikinka da ta kuna liman da aya jikin ka zamanto aya ga waɗanda za su biyo bayan ka wannan ikra ce da dukkanin wani wanda yake yin fasadi a bayan kasa yadda fir'auna ya ƙare yadda Allah ya ta ruwa ya makara fir'auna Allah maɗaukacin sarki zai aiko da bala'i ga dukkanin wanda yake zalunci bayan ƙasa matukar bai bari bai koma zuwa ga Allah maɗaukacin sarki ba wallahi tallahi ƙarshen azzalumai baya ta yin kyau Da haka Allah maɗaukacin sarki yake cewa wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun suka taɓa sanya tunanin cewa Allah maɗaukacin ya tsala a cikin da suke aikatawa nan ba yau Allah yana jinkirta musu ne zuwa ga wata rana da idanu za su raina fata a wannan rana ya fi bayan Allah dukkanin azalimi baya ta tsara a bayan ƙasa Allah ya ce innahu la yuflihu zalimun sai azalimai ba ta nasara alin azzalimi shine mai yin asara ba zai ta gamuwa da tofiki da gamdakatar da Allah maɗaukacin sarki ba a duniya shi da lahiran shi wa kada saba na da kulma dukkanin wanda ya ɗauki zalunci ya rataya a kan wuyan shi wannan ya taɓa ba zai taɓa nasara ba dukkanin azalimi baya taɓa samun shiriya a bayan kasa Allahu la yahdi al-qawm zalimin Allah baya shiryar da mutane waɗanda suke azzalimai ala la'natullahi ala zalimin la'anar Allah ta tabbata akan azzalimai wa bi'sa maswa zalimin ko kuma ta azalimai ta munana ko a cikin kwa min zalimin Allah ya cikin da mutane waɗanda suka azalimai suna zalimi na lahun azabun alim da kai azalimai suna da wata irin azaba mai raɗaɗi ala inna zalimi na fi azabin muƙim azalimai suna cikin azaba madawwamiya wadda take dawwamuka yau ala yan fa'u zalimi na ma'adiratuhum akwai ranar kiddillanci ranar da duk wani uzuri na azalimai ba zai taɓa amfani da komi ba walahumul la'nat walahum su'ud dar da la'anar Allah ne masu mummunar makoma da hunnin jahannama mihadun suna da bashin fita inda za su kwanta makwabcin su a cikin jahannama wa min fawqihim khawash a saman kuma da tururi da bala'i na wutar jahannama wa kadhalika yajzi zalimin alati da kuma kitawa azzalimai ana daga cikin sunar Allah madaukakin sarki a bayan kasa Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin hadisi na kudusi da cewa izzati wa jalali da an turan walau ba'da hin sai ina rantsuwa da izzata ina rantsuwa da girma na zan bayar da nasara ga wanda ya zalunta ko da bayan lokaci ne Allah ya ba da nasara ga dukkanin wanda aka zalunta wani mai hikima ya ce la na idan ba ku ta muqtadiran duk lokacin da Allah ya baka dama kar ka kuskura ki zalunci fa zulmu akhiruhu yufi ila nadami karshen zalunci yana cewa zuwa ga nadama ne sanamu ainaka idanun su suna bacci wal mazlumu muntadihun amma wanda aka da idanun su yad'u alaika yana kira yana kiran Allah madaukakin sarki yana murmunya addu'a a kanka wa ainul lahi tanami idanun Allah Allah yana nan yana tunani bayan Allah wannan wata da muke ciki wata na Muharram wata ne mai alfarma wata ne mai albarka yana ɗaya daga cikin watannin da Allah madaukakin sarki ya kira su da suna ashhurul hurum watanni guda hudu tilkada da hijja sai muharram sai kuma yanzu muharram a cikin muna bakwai a cikin shi wannan wata sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da yawan azumi a cikin wannan wata a ranar goma ga wannan wata a ranar ne Allah madaukakin sarki ya tseratar da annabi Musa a kan Fir'auna a ranar ne Allah ya bai wa annabi Musa nasara a cikin Fir'auna a ranar ne Allah ya bayyana da gaskiya da kaskantar da ƙarya a cikin gaskiya don haka annabi Musa alaihi salatu wassalam ya kasance yana azimtar wannan rana ta goma ga watan Zulhijja lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam sai hijira daga Makka zuwa garin Madina sai iska mutanen garin Madina Yahudawansu suna azimtar wannan rana ta goma ga watan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ta ta tambaya ta ce wannan ranan rana ce wadda Allah ya tsira ta da annabi Musa da sharrin Fir'auna da mutanen shi dan haka muke azimtar wannan rana domin girmama wannan rana Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce mu mun fi ku hakki annabi Musa mun fi ku hakki annabi Musa don haka ya yi umarni da azimta wannan rana ya azimta wannan rana idan ya ce kuma idan har ya kai mu shekara mai zuwa lallai zan azimci tara ga wata da goma ga wata don haka ake kiran shi a ranar tara ga wata wa ashura da ranar goma ga wata Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi umarni da azimtar tara ga wata da goma ga wata da kuma sha ɗaya ga wata don haka wanda duk Allah maɗaukakin sarki ya baiwa dama zai ne ya azinci wannan rana domin zai sami lada mai tarin yawa kuma za a kan kare masu zunuban shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan wannan azumi da ranar Ashura manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace Allah ta'ala ayyuka sanatar madiya ina tare Allah madaukakin sarki zai kankare zunubai na cikin da ta gabata kwana ɗari uku da sittin da kai kana ta saɓon Allah a rana guda in kai wannan azumi sai Allah maɗaukacin sarki ya karkare maka waɗannan zunubai na na wannan rana don haka wannan azumi yana a kan darajoji da farko dai ko ka azumci wannan rana ita ta kai in ka azumci wannan rana ita ta kai ba ta azumci tara da goma sha ɗaya ba ba zai a ci kayi laifi amma ba a san wannan domin manzan Allah sallam ya yi umarni da a taɓawa yahudawa kada a yi daidai wa daida da su sun sun azinci goma kai mata azinci goma kai ta yi daidai da su amma ba a ci ta yi laifi ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗai da ta azinci tara da wata da kuma da wata da biyu kenan mataki in ka so ko kana da dama ta azinci tara da goma da wata in kana da dama ka azinci tara da goma da sha ɗaya in kuma baka samu azimtar tara ga wata ba to ka azimci goma da sha ɗaya ga wata wannan kowanne mutum yayi ya wadatar Allah madaukakin ya karɓa mana yadda muka tsaro a nan Allah ta tsara mu gidan aljanna fi sauri yadda muka tsara dai da Allah ta ba mu ladan shi da muka kire Allah ta gafarta mana Allahumma zayyin qulubana wa yassir hisabana wa amin khawfana warfa' darajatana wa taqabbal ونسألك العلا من الجنة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم